وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وكفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya da Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari mai albarka garin Damcoba wanda yau muna yammacin ranar litinin yammacin uku ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari uku shida, wanda ya daidai da uku ga watan March miladiya biyar. kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci don tafsirin alkur'ani mai girma yau ma Allah maɗaukakin sarki ya sake ba mu iko muna gode wa Allah a bisa wannan ni'ima Allah ya karɓa mana ibadoji da muka yi a wannan wata sannan kuma Allah ya ba mu nisan kwanaki da lafiya da za mu ƙarasa azumta da ibadu na wannan wata. Kafin mu shiga karatu kai tsaye akwai tambayoyi guda biyu da jiya aka miƙa. Tambaya na farko yake cewa Assalamu alaikum Allah ya ƙara wa mahalin lafiya Allah ya sa muna cikin 'yan aljanna aljannatin firdausi. Amin Allah ya amsa mana gaba ɗaya. yace malam tambaya na shine me hukuncin wanda ya sadaka da kuɗin sata tambaya na na biyu kenan tambayan biyu ne malam ina sallah in an zo sallama ina gani wasu suna girgiza kansu me hukuncin wannan Allah ya sa da mu a aljannatin firdausi amin tambaya na farko hukuncin sadaka da kuɗin sata akwai shahararren hadisin nan da muka sani cikin littafin arba'una hadisi ina ganin hadisi na goma hadisin da yake maganan cewa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne baya karban aiki sai aikin da ya zama tsarkakakke ma'ana aikin da ya zanto halisan an yi shi ne tsantsagwara saboda Allah a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka fitar da matsayar mutumin da ya ɗibi kuɗin sata ya je ya yi aikin hajji da wannan dukiya ina hukuncin aikin hajjinsa da yawan malamai suka ce hajjinsa bai ta yi ba duk da akwai waɗanda suka ce hajjin ta yi ita ibada ɗin na aikin hajji ibada ce dama da ta ginu akan abu biyu akwai ibada maliyya, akwai ibada badaniya ibada maliyya na shi ta baci ma'ana ibadan dukiya saboda dukiyar da ya amfani da su wajen zuwa haramun ne ibadan shi na gangan jiki kuma suka ce zai karɓu kamar mutumin da ya saki kuɗi ya sai fiye wata da shi ko ruwa ya alwala ya sallah suka ce sallan ya yi to amma alwalan kuma bai yi ba tunda kuɗin sata to tunda ba alwala kuma kaga ba sallan ya yi to haka mutumin da ya ɗauki kuɗin sata zunzurutun kuɗin satan ya yi sadaka da shi to kaga babu wani abu da ya ɗan ƙeto da zai ɗan ɗauke shigowa a ce mai yiwuwa ya shiga cikin halacci da haka dukiyan sata da ya sata ai ba ne sadakan da ya yi shi wanda ya karɓi sadakan in ya san wannan kuɗin na sadaka na tsaka ne to haramun ne ya karɓa amma in bai sani ba sai ya karɓa a bajin sadaka shi ba shi da laifi amma wannan da ya ba da sadaka da dukiyan satan shi ai bayan zunubin satan ma wannan sadaka da ya bayar da kuɗi ne na haram da haka Allah madaukakin sarki ba zai karɓa ba domin bai ginu akan hanya na kwarai ba shine inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban da haka shi Allah madaukakin sarki duk abin da za ka yi na alkhairi ko na sadaka in wannan abun bai zanto abin kwarai ba Allah baya karɓa. to najasa ne daga cikin najasoshin dukiya ka yi amfani da dukiyar sata da ka da ya zanto na sata ne zaman shi a wurinsa haramun ne malamai suna raba dukiya ɗin har wa yau na sata akwai mutumin da dukiyansa tushen dukiyan daga na haram ya fara amma daga baya dukiyan ta yi rafsa mutumin da za a ba shi wani mukami na gwamnati ya saci dukiyan talakawa yadda muke ganin galibi ana yi biliyoyin kuɗi wanda da ya bar wannan gwamnati da wannan dukiyan zai je gina kamfanoni kaga tushen dukiyan na haram ne amma ya zo ya yi abubuwa da kuma suna ba da amfani ta sama ta halal ne amma jijiyan na haram ne da wanda kuma zunzurutun dukiyan na sata ne ɗan tsabara daga sata zuwa sadaka suka ce akwai bambanci tsakanin wannan da wancan shi wancan da tushen dukiyan na haram ne za ka samu ya tsorayi da na halal don mai yiwa a dukiyar sakan ya haɗu da salarin shi ya haɗu da guminsa kaga ba za ka iya tantance wanne haram wanne halal ba ya tsorayi ne khalaku amalan salihan ne wa akharu sayyi'a ya tsorayi na mai kyau da wanda ba mai kyau ba wanda kuma ɗan tsagwara daga kuɗin sata ne ya je ya yi kwanta-kwanta ko ya je ya karɓi wani ya karɓi kuɗin ko ya zare a aljihun wani kawai daga zaren ya sa aljihun shi an zo ana neman aikin masallaci ya sa dukiyan a ciki shi dai kan abin da ya ba shi da lada zunubin sata kuma yana nan yana bin shi sai in ya warware tsakaninsa da wanda ya saci dukiyansa domin abin da ya shafi sata bayan tubanka da Allah sai ka samu wanda kai mai sata sannan ku wanke da haka matsalan yana nan kamar hadisin da annabi yake maganan cewa dukiyoyi guda biyu in an ba ka karka karba annabi ya magana akwai dukiyan karuwa mace da ta je ta yi karuwanci ka tabbata wannan kuɗi da ta samu zina aka yi da ita me yiwa ma a gaban ka aka yi cinikin ta shiga ta zo da kuɗin ta ce kai ma ga cika kaɗan taɓa ka karɓi wannan kuɗin annabi ya ce ka ci haram haka kuma falwanul kazim mutumin da ya je tsubbo ko bokanci aka ji ya shi akan wannan aiki na tsubbo ko bokanci idan ya ba wani abu a ciki ka ta kai ma ka haram da haka to shi ma haka dukiyan saka idan mutum ya sadaka da shi abin da ya haramun ne da haka Allah ba zai karba ba tambayar shi na biyu kuma yana ganin wasu in an zo sallama a sallah sai ga mutum kafin ya sallama sai ya girgiza kai wannan kam da yawa ana samun masallata suna yi sai ka za ka ga malamai da dama da suka rubuta littattafai kan kurakuran masu sallah akwai siddiq al-mishawi wanda muka muke saba jin kira'an nan nashi yana da littafi mai suna akhbaul musallin kurakuran masu sallah akwai a sheikh abu ammar misri yana da littafi mai suna akhbaul musallin ko da yake ya mishi suna da irshadus saliki ila ba'd akhbaul musallin da littafin ana buga shi da taken irshadu salikin ila asqail musallin amma bugun baya baya da yake zuwa ya sake gyara a wurin sunan yace irshadu salikin sai ce ila asqail ba'dul musallin dan waɗansu masallatan ne suke kurakuran ba duka ba kamar yadda Sheikh Mashhur Hassan Alu Salman shi ma yana da littafin mujalladi guda dangane da abin da ya shafi asqail musallin din shi ma ma'ana kurakuran masu sallah littattafai ne masu muhimmanci da ya kamata mutum ya karance su a Dr. Mustapha Murad yana da littafin shi ma har wa yau mai taken na fil ibada, wani mu'amala ya baya yi wannan ya sake yin wani kuma kurakuranmu a bangaren sallah zakka da sauransu sannan akwai wani malami ya sake yin akwa'ul musallin fi mazhabil malikiyya dan kasancewa kurakurai ne da ake tafkawa da ya kamata mutane su gyara waɗannan littattafan duka da na ambata in ka buɗe sai kaga kowanne daga cikin kurakuran ya kawo wannan din za ga idan mutum ya zo sallama sai in yana wannan ya miƙa yatsa sai ga ya kace gaba ɗaya ka. wani yana girgiza sai ga ya abun nan yayi haka kenan an gama kariya sai wani tsagakan jazu kaman ka dangare sai ya saukar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah wannan ba daidai bane kurakurai ne da kamar yadda ya faɗa haka waɗannan malaman suka faɗa ne tattafan su kurakurai ne da da yawan masallata suna yi waɗanda kuma ba su dace ba ma anzalallahu biha min sulfa kana idan da tahiya in kana bin limami ne ka bar yatsanka a miƙe ci gaba da girgiza shi sai in liman ya yi sallama kai ma ka yi sallama in kai kadai kake yi ka da tahiyya kawai kai sallama wannan girki da kai babu ita a musulunci da haka sai a yi kokari a gyara wannan yake cewa assalamu alaikum Allah tsara malam lafiya da nisan kwana Allah tsara mana gaba daya amma nisan kwana ne albarka ai akwai nisan kwana marasa amfani malamai sun yi magana shin ya halatta a yi wa mutum addu'a Allah ya tsara mai nisan kwana wasu malamai suka ce bai dace ba suka ce domin kowa an ƙayyade mishi ajalinsa to idan ka yi mishi addu'a Allah ya ƙara mai addu'a a kwanaki burin ka amsa addu'an to a canza ajali ba a canza ajali duk da Shaf Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen cikin littafin al-halal wal haram yace babu laifi dan an yi haka zaga laraba su kan ce aqwalallahu umraka Allah ya ƙara maka shekarunka amma ana nufin me albarka shekarun da zai zama marasa albarka to ban maka mutu don wasu kwanaki in sun karu bala'i ne to masu albarka muna roƙon Allah ya kare mu da shi gaba daya to shi wannan kwanaki masu albarka kuma aka ce Allah kara mutum kwanaki masu albarka ibnu Usaimin cikin alhalal wal haram din yake ba fa kwanaki ko shekaru za kara ma kan ajarin ba a'a iya ɗan shekarunka da za ka yi sai Allah ya kara musu albarka sai ka mutu sai ka kaman ka shekara dubu ne a duniya saboda amfanin ka yayi mamaya ta ko ina kamar yadda za mu ga haka yayi ta faru wani abu ne amma kai ka ɗauka kamar ya wani shekara ɗari a duniya kaga rayuwar ya yi albarka rayuwa ne kaɗan amma kuma gashi ya amfani al'umma da dama to da haka abin da ake roƙa kenan rayuwa mai albarka to komin karancin san Allah sa maka albarka to kaga ai falillahi alhamd yake cewa tambayan shi na farko malam yaya matsayin wanda yayi nafilan dare wato tarawihi kuma ya wuce goma sha ɗaya tsakanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun sha bayani a wannan masallaci cewa sallan dare duka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yi da kuma waɗanda aka ruwaito a wurinsa baya wuce raka'a goma sha ɗaya in yayi nisa raka'a goma sha uku idan ka duba littafin zadun ma'ad fi hadin khairul ibad Shamsuddin Ibn Qayyim ya tattauna akan wannan in ka ga annabi ya kai sha hudu ya sha uku kai ya tashi da kasala a rana to sai ya bude da ne kafifatai ne waɗansu raka'o'i biyu ga jajjeru wanda zai dan ba jikin shi karfi to daga nan sai ka raka'a goma sha ɗaya amma baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko goma sha uku ma akwai waɗanda suke ganin ya halatta a wuce wannan adadi saboda hadisin da yake cewa salatul laili masna masna sallan dare da ka'a biyu ake ayi sallama biyu ayi sallama fa idza khashiya ahadukum al-fajr idan ɗayan ku ji tsoron alfijir za ta kama shi fali yusalli raka'ataini sai ya nafila raka'a biyu ko yayi wuturi sai ya sallame sai suka ce to wannan dalili ne kana iya wuce wannan adadi Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani ce wannan hadisi salatul laili masna masna wannan hadisi ne wanda ya zo alal isla hadisan da kuma suka zo dangane da cewa annabi baya wuce waɗannan adadin rafa'o'in waɗannan hadisan su kuma sun zo ne a matsayin muqayyad wato ga adadin bibbiyu bibbiyu kai tai amma kar ya wuce geji kaza daga duk waɗanda suka mushahadanci sallan daren annabi gaba ɗaya sun ba da labarin annabi baya wuce raka'a sha ɗaya ko sha uku na nana Aisha ta ba da labarin haka Abdullahi ɗan Abbas ya taɓa kwana ɗakin nana Maimuna a ranar girkin ta ne annabi ya kwana a ɗakin ya yi sallah tare da annabi shi ma ba da labarin annabi baya wuce waɗannan adadin raka'a idan ka koma littafin zabi ma'a za a haka Daga malaman da su suke cewa ma ya halatta a wuce sha ɗaya din su da kansu kuma suna cewa da za ka tsaya a sha kuma ka fi koyi da sunna su ma dai abin da suka faɗa al'afdal ka tsaya a kan na annabi amma in ka wuce ba laifi su ma dai da suka ce ya halatta suka ce tsayawa a na annabin kuma ya fi to kaga ta mawaƙi ni na tsaya ga annabi Muhammadu to tsaya a kan na annabi Muhammadu ɗin shi ya fi dacewa da sunna Da haka don mutum ya wuce wannan adadin a bisa ya yana hujja ne da hujjojin fatoyin waɗancan malamai ɗin. to kaga idan muƙallidi ne to shi kenan ba za a ce ya yi laifi ba amma idan ba ba ne, to zai iya zama ya yi laifi bayan ya ga hujjoji sun bayyana shi ne. ka waye gare kai addini ka kama alama malam wani duk abin da malam wani ya faɗa in dai fatawan shi ne daidai ne to idan baka da ilimin da za ka iya buɗe littattafai ka yi binciken addini to babu laifi ka samu wani malami mai tsoron Allah ya zama duk ta wanda ya ba za ka rika tafiya a kai tunda kai baka da ilimin bincike idan Allah baka ilimin bincike kuma to ta kalidanci ba naka bane fatawa ba naka bane dole za ka je ka bincika mai ya tabbata a sunna sai ka tafi a kai da ka sai a duba ya san hadisan kuma ya tsallake saboda yana jin zafin kar ya saba ma wani amma kuma saba annabi ba komai bane to ka ganin kuma sai a ce da shi fal yahzaril ladina suna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabin alim in shi kuma yana ganin ƙarin ba laifi saboda hujjojin da yake gani a kai to kasan ba a san me hujjan shi ba to ka ba za a ce yayi laifi ba amma tsayawa akan wannan adadi na manzon Allah to shine abin da yake zama sunna abun da yake zama daidai sai yake cewa sai kuma mutum zai iya barin sallar tarawih a masallaci ya je yayi a gida shi kadai kuma mai shi ba tare da iyali da za su yi jam'i a'a ai shi sallan tarawihi ko da kana da iyalai da za ku iya yin jam'i a gida sai kuka yi jam'i a gida wannan ladan tarawihi na masallacin ba ku same ta ba na masallacin ita daban ne hadisi ne zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka idar da sallar isha'i da shi a masallaci ya tsaya ya bi liman aka sake tarawihi daga farko har wuturi aka sallame annabi yace Allah zai ba shi ladan tunda aka yi insha yana sallan dare shine bai daina ba har gari ya waye amma in a gidanka kai wannan falalan ba ka ba wai tarawihin ka ba sai ba da kai a gida ko kai dai kai a gida kai da iyalanka yi, amma falalan ka kwana kana sallan dare baka huta ba baka same ta da ita wannan falalan a masallaci ake magananta batun kana da iyali ku je ku yi jam'i a gida kai ku kuna watan ka kai jam'i a gida inda dan kana da iyalai hujja ne kai jam'i a gida to ba bukatun gina masallatai a shi amma ba ka bar annabi zai ce a bi gidajen wanda ba zo sallah ba ko gidajen su ne kaga a ce ba a ce maka gida shine wurin jam'i ba masallaci shine wurin jam'i dan ka ce za ka yi jam'i da iyalanka wannan ba sunnan ma'aiki bane sallolin nafila in kai a gida ya fi lada amma da tarawihi da tahajjudi yi a masallaci a bayan limami daga farko har a idan shi yake baka wannan falala in ka a gida ta yi amma kuma wannan falala da ake magana ko baka same ta ba wallahu a'lam jiya mun kwana karshen aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratul ra'd yau za mu tashi kan aya ta shida wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المصلات وإن ربك ربك لذو للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa naka?" kuma waɗannan kafirai da suke ƙaryata manzancin da ka zo da shi daga wurin Allah maɗaukakin sarki ya naka. suna neman ka gaggauto musu bisayyi'ati da wata mummunan azaba ablal hasanati kafin kyakkyawan abin da kake zaton zai faru ma'ana waɗannan kafiran makka da suke ta ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk wani wahayi da Allah madaukakin sarki ya saukar mishi cikin alkur'ani suna cewa da shi ƙarya ne ba mu yadda da kai kai manzon Allah bane ba za mu yi imani da abin da ka zo da shi ba ƙarshen ma suke gaggauta annabi suna cewa in dai abin da kake nufi gaskiya ne to ka roki Allah saukar da ruwan azaba sai mu gane kai din kai annabi ne ka san in kana neman mara wayo wanda tunaninsa da basiran shi a toshe yake in ka samu karfi ya gama wai bai yadda da manzancin annabi ba in annabin yana so ya yadda ya roki Allah Allah ka saukar da ruwan azaba kan duk waɗanda ba su yi imani da ni ba to idan Allah ya amsa addu'an kai yanzu ba ka mutu ba to kuma sai ya faɗi bayan ka mutu ne za ka yi imani to kaga kwakwalwan ya toshe shine kamar yadda ya zo wani aya wa qalu ya ayyuhal ladina nuzila alayka dhikr innaka la majnun cewa mai kai sai da kake cewa ana saukar maka da wa'azi daga wurin Allah ana saukar maka da ayoyi daga wurin Allah kai innan mahaukaci ne kafirai su haka cewa annabi saurin ido kai lalle mahaukaci ne law ma atina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin me yasa ba a aiko ka da mala'iku su rika gadin ka ba in dai da gaske kai manzo ne ai da an tura mala'iku suna sabauka ma nazzilul mala'ika illa bil haqq wa ma kanu idan munzarin ba za mu saukar da mala'ika ba wanda wai su a ganin su sai inda mala'ika ne zai zama gaskiya in dai mala'iku suke jira su jira dama ƙarya ne ko mala'ikun ne ba imanin za su yi ba kamar yadda dan haka Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi a wani wurin suna neman a cikin gaggawa kai manzon Allah ka roki Allah madaukakin sarki yayi gaggawan saukar da ruwan azaba anan ne wai su gane kai din kai annabi ne ko kai ba annabi ba kamar da wani wuri Allah ya ce ta'ala sa'ilun bi azabin waqi mun san wannan sura wai mai tambaya ne Me roƙo ne cikin kafiran ya yana roƙon manzon Allah bi azabin waqi ka roƙi Allah mai saukar mana da azaba ta gaba da mu sai mu gane eh kai din kai manzo ne ka duba fitti toshewan basira wani wurin za ka ji suna cewa A'a, wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min sama ya Allah in dai wannan abu da manzon ka yake kiran mu akai gaske ne Allah ka saukar mana da ruwan duwatsu ruwan faransata ba ruwa ba duwatsu tsaunuka su ne ruwan su yi ta daka mu kawai muna mutuwa a nan sai mu gane lalle to Allah kai ka aiko shi ka duba ba suna kiran wai azaban ya kashe su to su tashi bayan mutuwa ne in ba toshewan basira irin na kafiri ba kaga original samsul basira kenan da ka suna roƙon a zo da azaba da za ta gama da su tsabalal hasanati kafin kyakkyawa wasu malamai suka ce ba'ana suna roƙon azaban Allah ta yi gaggawan sauka tsabalal hasanati kafin su yi imani su yarda da Allah kenan in ana so mu yi imani a dai saukar da ruwan azaba to ruwan azaban ta sauko akan kuwa ai a kansu ne wai in an saukar kabilan haka na sannan ne za su yadda sai su yi aiki mai kyau su yi imani wasu malamai kuma suka ce qablal hasanati kenan kafin mu aikata kyakkyawan aiki ka saukar da ruwan azaban ko ta gama da mu kar ma mu yi imani mu mutu a kafarar in dai da gaske ne kai ka ce kafir yana neman shahada yayi ana amma nan tsantsa tsagwaran ta wurin kai ne da kuma karyata saƙon Allah madaukakin sarki da ya zo a hannun annabi wanda su kuma sun rena ya za a yi a ce mutum shi ne za a aiko shi zo yana gaya mana saƙon Allah a bisa reni da wulaƙanci irin nasu Allah ce wa qad khalat hakika ta riga ta gabata ta shuɗe min ƙabilihim tun kafin su almasula su ne al'ukoba ai iri iri an yi a baya in ji wai dan ruwan azaba ne zai sa in an saukar su yi imani to inda za a yi ruwan azaba ya taba wani bangare a cikin su waɗanda azaban bai taba su ba ko ba za su yi imani ba da haka Allah ce inda za su yi imani da gaske kada falat min qablihim al-masala uquba da azabobi iri iri an saukar kafin su kuma sun sani iyayensu da su sun faɗa musu sun karanta a littattafan mutanen farko me yasa ba za su yi imani ba taurin kai ne ƙarya ne in ba haka ba suna da labari su fir'auna yaya aka gama da su mutanen annabi lu mutanen annabi salih mutanen annabi hudu mutanen annabi kaza da muka yi ta karanta a surorin baya din duk suna da labarin ga su Allah ya saukar da ruwan azaba su din ma waɗancan sun karyata annabawan su ne har kuma suna cewa inda gaske ne Allahumma in kana haza min al-haq fa amtir alaina Allah in gaske ne saukar mana da ruwan azaba waɗancan annaba haka kafirin zamani su suka yi ta wannan da'awa aka saukar da ruwan azaba to in dai saukar da ruwan azaba zai sa waɗannan su yarda da annabi Muhammadu me yasa tun daga labarin an saukar da azaba akan mutanen annabi salihu akan mutanen annabi nuhu akan mutanen annabi kaza me yasa wannan bai sa sun yi imani ba yadda bai sa sun yi imani ba ko to a zamanin annabin ko da Allah saukar da ruwan azaba ba za su yi imani ba duk mutumin da bai yi imani da Allah a karon farko ba bayan duk hujjoji sun bayyana gare shi to zai yi wuya duk abin da yake tunani in ya zo zai sa imani zaka ba zai taɓa yin imani ba da haka ana so ka sallama ne a karon farko in dai ka gane kaza gaskiya ne ta ka yi imani ka yi imani irin na mutanen fir'auna lokacin da fir'auna ya kira gayya guda gari gari duk dakarunsa su zo su taru aka tattaro su manya-manyan bokaye manya-manyan matsafa manya-manyan yan bori manya-manyan kaza duk suka taru yace yana so su je su buga da musa idan suka kure karatun musa suka ce a inna lana la'ajiran an mun yi akwai la'ada ada, suka ce fir'auna ranka ya daɗe za mu yi amma akwai la'ada akwai kyauta ta musamman ɗalibai ce innakum da minal muqarrabin ai an aka yaka kunin fadawa ma kun dawo na jiki na kawai ba za ku sake fa da ni ba da ku za a yi gwamnati da suka je suka buga a wurin suka ga karatun Musa ya fi nasu kyakin da suka ce qalu amanna bi rabbil alamin suka ce an mun yi imani da ubangijin halittu suka ce rabbi Musa wa Haruna ubangijin Musa fa da Haruna ba fir'aunan ku ba dan da suka ce amanna bi rabbi qalu amanna bi rabbil alamin jama'an fir'auna a garin su fir'auna ne Allah tun da musu da'awan ana rabbukumul a'la wai a abun bautan ni ne babba ta ji fir'auna da ka da suka ce amanna bi rabbil alamin fir'auna sai kaje yana jin daɗi sun ƙara imani sai suka ce ku ji da kyau rabbi musa wa harun ubangijin musa da haruna muka ci sai fir'auna kuma ya fusata amantum lahu qabla an azana lakum ba da hankali ban muku izini ba sai ku yi imani da shi kaso waje muku izini ba suka ce to mun ga gaskiya ina za mu jira wani izinin ka ka kana ganin gaskiya ka kace sai ka yi shawara na ka sai ka ga mutum ba musulmi ko lokaci ya ji wa'azin musulmi wa'azin ya ratsa shi madadin ya karbi musuluncin sai sai kai bari in je jira za mu yi shawara to zai je samu iyayen su kiristoci na za su ba shawara ya musulunta zai je samu fasto na zai ba shara tun da kai kwakwalwanka ya ji kana zuwa ka ji wa'azin sakon ka yau ka ji na imam ai kanka sai kai kwamfani sai ka gane wanne ne yafi zama daidai in ka gwada sai ka ga naku na cocin akwai contradicting a tsakani wa'azozin yana karo da juna ne amma wa'azozin musulunci baya karo da juna in ka ɗauki bazo kana karatu sai ka ji an ce Allah uba Jesus can sai ka zo ka ji kuma an ce Jesus kuma Allah ne kuma ɗa wani wuri kuma ka zo ka ji an ce Allah kaza sai ka rasa shuka ya abun haka shi da kanshi yana karo da junan shi to amma alqur'ani baya karo da junan shi da ka duk inda ka ji gaskiya ya bayyana ba a cewa sai an yi shawara kawai take ka yi imani da Allah madaukakin sarki da ka yake cewa inna rabbaka kuma lallai tabbas ubangijinka lagu maghfiratin linnati. tabbas ma'abocin yin gafara ne ga mutane ala zulmihim a duk wani zalunci da suka tafka da kurakurai da suka tafka a duniya Allah madaukakin sarki mai saurin gafara ne da yafiya kenan duk wannan kafirci da badala da kafirci da irin waɗannan miyagun kalmomi da suke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zage shi da cewa mahaukaci zage shi da cewa mawaki zage shi da cewa ya kirkiri magana ne jingina ma Allah sun ta kaza sun ta kaza duk waɗannan maganganu na kafirai ran da suka musulunta suka tuba Allah a kai yake zai karɓi tuban da ka ba a shiga tsakanin Allah da bawa shi yasa duk kafircin mutum kai dai kai mai addu'a Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane amma in je kafiri yana raye haramun ne ka ce ta ga dan wuta fa yana wucewa haramun ne ka faɗi wannan kalma in ya mutu akan kafirci bai musulunta wannan garanti kana iya faɗa amma kafiri yana raye ce ke ke ɗan wuta ɗan banza ko a wutan aikuna ƙasa ƙasa to wannan kalma naka ba daidai bane a musulunci domin yub'atul mar'u alama mata alaihi ana tashin mutum ne akan abin da ya mutu yana yi to yakan iya cikawa da kalmar shahada ya mutu a musulmi to in ya mutu a musulmi ka isa ka ce ka raba shi da aljanna ba su suka raba shi da aljanna ba wani zai musulunta a yanzu kafin a kira gari ba yaro sai kaga ya je aljanna bai taba sallah ko ɗaya ba kai kuma sai ka rayu a musulunci Allah ya tsare kafin ka mutu sai ka yadda sai ka mutu ka je wuta da ka ba a yi mutum mugun baki kai din ma ka yi ta addu'an ka tsira da kanka tukuna ka cika da imani sannan ka je ga na wani da ka kafiri duk kafircinsa ba a mai bakin ɗan wuta ne ba a cewa Allah la'anci wani alla'anul mu'ayyan shi ma haramun ne ka ambaci wani ka ce Allah ya ma wani Allah ya tsine ma wani ko musulmi ne ko kafiri ne haramun ne domin ka ne mai to in ya musulunta kafin ya rasu fa ina ma'anan tsinuwan da kai mishi ba daidai bane shi sa akwai bambanci tsakanin alla'anul mu'ayyan ka ayyana mutum da tsinuwa da kuma ka saki rantsuwa ko inuwa ko alal idna yanzu ka ce Allah ya tsine kafirci daidai ne Allahumma an raush Allah ka kina kafiran Makka da da zaka ji annabi yana daidai ne Allah ka kina wa arman duniya daidai ne Allah ka kina kafiran jo daidai ne Allah kina kafiran Kaduna kafiran Numan ka sai ka ayyana a dunkule kafiran kaza ba ne ka sai ka ce Allah ka tsine wa gumus na wancan anguwa yanzu ka ayyana wane to wannan ta'ayin ɗinka ba daidai ba ba a ayyana wane wane Allah ne ma wane wannan ba daidai ba ne sai dai ka yi kuɗin goro duka wannan da za ka tsine mai zai iya musulunta shi ya sa ka ga ana iya samun ustazai masu zafin kai da imin kirji idan ya samu faraha zai yi wa'azi zai da awa zai nasiha sai tsara wata muqaddima ta shi a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanil la'inir rajim wannan Allah inda ka tsara ina ka same ta wato ina neman tsarin Allah daga shedan jefaffe tsinan ne to tsinan nan ina ka same ta haka ta zuwa a qur'ani a'udhu billahi min ash-shaytanil la'ini ar-rajim la'in din kai ka tsara babu shi a qur'ani babu shi a hadisan annabi to wannan ƙarin ka ne zafin kanka ne ba daidai ba ne amma da matasa an abin zai sai a shigar da ita min shaitanin la'inin raji sai ga jona ta wato abin ya mai daɗi ba daidai ba ne shaitan ma Allah bai baka falalan tsine mishi ba shaitan wanda dai ka ga shi tun tajin farko kinan ne ne, da ka so da ka ci kinan ne amma ta ba ta ka wani tsine mishi tana da wani falala ba a'udhu billahi minash shaitani rajim kana mi karin shi yi gaba kawai a sai ka fara ce mai to dama tsinanne ne a sai ka kuma bata bakin ka kan shi da bata bakin ka dan ka tsine wa iblis fara mun lada nawa ka samu to da ka bata bakin ka akan tambadacce dan iska baka samu tsarin lada ba ka ta istighfari da subhanallahi man ka samu tsarin lada tunda da ka tsine da ka tsine ba dama ne din ne to amma sai ka je ka fije akan abin da ba shi yake abin nan ba sai sa daga wannan Allah tsinuwa da yawa a bakunan mu sai da ya tasiri hatta mace wasu sai kaga ta saba da tsinuwa wani Allah ne maka wani kaga wani Allah ne Allah wanda ranka sai ga baki ya bi shi wannan kalmomin shi ya tasiri akan gabanin mu galibi ga mu da musulunci galibi musulman Afirka amma mun fi kowa tsine mu shugabanni sai ba ka je dan bulo mai gaba kuma ka fi kowa ne mai Ɗan kuma malam bai ne sai ka ce malaman suna tsoro Ɗan banza ba kai ka kaza ba na da jiya malam zai ce karka zai su malam kenan dan ba za shi bane ai wannan shi ai yana so in ya hau aiki zai ba wai ya zo dan ya sayi mutane bane gobe da ya ci kwakwa kuma su yake zuga malam malam an zo ba a ci uban su malam a ne musu in an zo tare zai zo ya samu limaman tare da Allah an zo alkunutin nan Allahumma al'an yanzu duk wanda yake zan tahajjud ko tarawih in ya zo alkunuti in yana Allahumma al'ad za ka ji amin din ya fi wani wala ba sai ke ta ya taso ya zabura yawa shi an zo mai wurin in ma za a ban kaɗo sunan wani gwamnan ku ko shugaban ƙasan ku ko wani ministan ku a ce muku sai ka da safiya ce malam ba ka tsoro da ina da miliyan da na baka to da baka da miliyan nawa kake sai ka ba shi to kaga duk wannan zafin kai ne wanda ba shi ne addini ba wanda za ka tsine mai kai sai ka duba kai ba shugaba ba ne idan kana da mata da yara wa shugaban su an ka ya sayi da hada da ba ba kai ma shugaba ba ne dan ka zai iya tsine ma kai ta Allah tsine ba mu bai mana abin da ya dace ba kaga za a samu matsala kai ma shugaba ne ana iya ɗaukar da a baka shugabancin wani makaranta kai ma shugaba ne wani da naka in mulkin ka bai mai ba zai ta Allah tsine wa headmaster an an baka bisa sai Allah tsine wa principal wani lokaci kana zaune kwata mata an baka mai anguwa sai a haɗa wani kwamiti ka sa ce kai ne shugaban kwamitin don an gaba daidai ba wanda ya ci ba aka ji daɗi ba kai ma wani mai aikin nefa yana gaya wai suna gida sai aka ɗauke wuta kuma ta karamar yanzu ta ce kaɗan nefa Allah ne musu akwai wata ƴar su babba ta ciki kuka bane ta kuka bane ta ce ko kuka bane ka ɗan nefa yana kallon sai ya ce ko ba to ga irin wannan al'amuran kenan ya ka yake cewa Allah madaukakin sarki mai karban yafiya ne mai gafara ne ga mutane akan duk zalunci da barna da suka yi da haka ya da ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah duk wani laifi da kai wa Allah bawon Allah ka kwantar da hankalinka in dai ka daga hannun karo ta Allah ya fiya to Allah ya yafe. al-imamu ibn qayyim yake cewa a ran da bawa ya tuba daga wani zunubi da yake yi ko a ranan Allah madaukakin sarki farin cikin da yake yi da bawa har ya fi farin cikin da kake yi ranar sallah ran da ka tuba shine babban ranar idin ka inda ka san yadda aka kakkabe maka wannan mizanin ka babu zunubi ko kwaya daya zaka bi yawan zunubin ka kana da ubangiji mai gafara a cikin sunan shi ma akwai al mai yin gafara at tawwab mai karban tuba to muna da rabbul ghafur ubangiji mai gafara ma tabe ba za mu tabe ba shine abin da wani cikin magabata yake cewa idan har shedan zai iya galaba a kanka ka saba wa Allah Allah ya fushi da kai shedanin yayi farin ciki da haka yace to kuma kada ka baka lokaci ka bakanta wa shedan wajen ka ce Allah dubin da nayi eh Allah na tuba astaghfirullah ya ni shekan ya mutu da bakin ciki Allah kuma ya sake ya ka maka sai ya sake karban ka haka al'amarin yake ya zuga ka kai sabo ko take ka tuba karka ce ka jiya nayi yau ma an yi in na tuba Allah zai ce zai ya yafi kai dai sake tuba haka Allah madaukakin sarki yake mu rika in yin zunubai mu tuba amma mu rika roƙon Allah madaukakin sarki ya rika nesanta mu daga inda zunubai suke shi yasa wannan addu'a yake da tasiri subhanaka ah, in ka tago daga sujjada din nan ka zauna kafin ka koma sujjada na biyu ai akwai addu'an da ake Allahumma ghfirli ah, menene rabbi ghfirli warhamni wajburni me ma'anan wajburni ma'ana Allah ka rika tankwara ka rika tankwara ni duk inda zan je in yi zunubi Allah ka tankwara ni ka kawo wani prison da sai in manta da zunubi sai in rasa yadda zan yi sigari za ka sha wannan addu'an inda gaske kake duk lokacin da zaka sha ka sai ka ji kudin ka ya faɗi ka je wurin mai shago sai ba zan ka bashi shine waje gurin ai aiki Allah ne tankwara shi kan sai ka tafi to shi kenan ka je ga ai kunuka da kai sai ka lana ma ba ka kunuka duk wanda ka taba ya baka bashi sai ba zan ba sai kai fushi sai ka ce to na fa bar wurin bari man je zauna a masallaci kawai to waje gurin ka yi aiki Allah ya tankwara zai kawo dalilin da sai ɗauke hankalin ka rasa yin yadda za ka yi tsafin Allah to kaga Allah yake yake ka da haka yake cewa inna rabbaka lakadidul hita kuma ne ubangijin ka mai tsananin hukuma ne ga waɗanda ba su tuba sun bar laifin ba ko in suka ci gaba da yi lalle akwai hukumar Allah mai tsanani ba za su iya tsallake mishi ba sai Allah madaukakin sarki ya faɗi ayar ويقول كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم خالد sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa yaqulul ladina kafaru kuma kafirai kuka ce suka rika cewa waɗannan da ba su yi imani da Allah ba har yanzu dai labarin nan da Allah ke ta yi akan kafiran makka ne ba har da kafiran yanzu tun da sun haɗu basu yi imani ba sun tafi akan salon kafiran makka da suka zo suna cewa cikin taurin kai laula ya atina bi ayatin min rabbihi kama ursila awwalu wai tun da wannan manzo ne tun da wannan annabi ne me yasa bai zo mana da wata aya wata mu'jiza miracle kamar yadda wasu manzannin farko suka zo da miracle mu'jiza a fili wanda ya sa mutanen su suka yi imani ba kafin sun zo sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son mu da kai annabi ne wannan dutsen safa da ake hawa din ne kamar da ita ta zama kuɗi in ta zama kuɗi za a azur zinare a za yi imani da kai ka ji ka kadare wai tun da annabawan bayan suna da mu'jiza su mu'jizan ma sun kayyade me suke so a rubacin ya zama kuɗi mana me za a yi kenan ina ɗan fai wato su kuma network na san ya zama kuɗi in mu ga zama kuɗi shi kenan a ji a yi wa wasan kuɗi kenan kuɗi ne a gaban su to ne da wani ka je ka mai da kan kuɗi mana kaza kaza kaza kaza duk suka yi ta gaya manzon Allah irin waɗannan maganganu shine wani wuri Allah ke cewa wa ma ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bil awwalin abin da yasa waɗannan abubuwa da suka nemi Allah yayi Allah zai iya yi amma abun da yasa Allah ya yi al'ummu da suka shuɗe a baya da annabawansu sun zo sun rika roƙon annabawa da manzanni a mana mu'jiza iri kaza in an mana za mu yi imani sai aka yi irin mu'jizan suka ki imani sai Allah ya to dukkan kuma ne yan dimokuraɗiyya ne ko da an tabbatar muku da yadda kuke son ba za ku yi imani ba akwai irin wanda haka zai ce mu ma bari in mun zama miloniya to mu ma za mu yi wa addini hidima to wanda ya ko miliyan ya samu ba zai wa addini komai ba wani zai ce kai masu kuɗi suna fata lada ku zo sallacin nan ni ma zuba na yi wani mutum miloniya ne wallahi ni ma sai na yi masallacin ko kuma in zo in karata a'a a yadda kake kana da kuɗin da za ka yi sayan fenti ko ba ɗaya eh to sai tun anan mu fara ba. ya yi ka mutum yana bai sai in ya yi kaza sai in ya yi kaza ba zai yi ba duk wanda kaga yana yin alkhairi da dukiyarsa to tun kafin dukiyar dama mai kyauta ne shi kyauta a zuciya ne ba wai sai in mutum ya tara da zuciya ne da wanda kaga yana kyauta yana sadaukar da dukiyarsa. ba yana nufin ya fi kowa kuɗi ba ne akwai waɗanda sun fi shi kuɗi amma ba su da zuciyar su ne da haka waɗannan ma Allah yake magana a kansu, ko da an tabbatar musu da waɗannan mu'jizojin ba za su yi imani ba da haka Allah ya waya wa suna cewa na kafar waɗannan kafiran law unzila alaihi aya da an saukar musu da wata aya wato mu'jiza min rabbihi daga wurin ubangijinsa amma fa mu'jizoji da Allah saukarwa manzon Allah sun fi na duk sauran annabawa yawa amma sun so suke yadda suka ga annabi Musa ya jefa sanda ya haɗiye macizan waɗancan da sauransu annabi isa ya zanto in ka fito haka zai gaya maka kai abincin da kai tsaro da shi ka ci kaza ka ci kaza noma kaza yi abin da yake cikin ka yana kallo sai ya faɗa maka yana da wannan mutuna duk cutan kan ya shafa ka sai ka warke to wai kuma a zo musu da wata mu'jiza karara daga wurin annabi to abin da suka nema duk da ba Allah ya rika saukarwa misali sun taba zuwa wurin manzo Allah suka ce a nuna mana mu'jiza sai manzo Allah ya ce kun ga wata eh to watan nan ya sage suka ce kai Muhammadu kar mai da mu yara yace ya rabu biyu sai yana sama ɗaya ya fara tafiyan kafin sha ku tsaya akwai ƴan mu a nan maka sun je ciyo kasuwa a can sun sun ku ji labari bayan kwana uku ga ƴan kasuwan sun dawo suka tare su wai sun sa kafin kan sai in kafin kun kace kun ga wani abun mamaki muna shan muku da rabin wata ya fa kun ga jawabin ya ce kace ce manzala ina rufa fa'ido ne Allah ka ce kan na ku fara imani rufa fa'ido ne inna ma al absaru wa la rufa ya ba dai gaskiya ne to duk wani abun da za a nuna musu su yi imani an nuna sai sa ka kula da tafai da dama mu ji zakur rasul zallan mu'jizoji ne duk an sauka amma da yake ba alaman imani tattare da su Allah ya ce annabi rabu da su kawai inna ma anta bir lalle kai kadai aikin ka kawai gargadi ne kai ka ta gargadi kawai ka san har yau akwai mutane irin wannan wai sun sun zo sun fi yarda da cewa wannan malamin na kwarai ne in ya zanto wai yana nuna musu wasu abubuwa da zai musu yaudara nuna walitaka ne haka aka damfari mutane da dama a kasan nan da sunan addini da aka kawai sai ka gama tun da sunan shine shehun malami an mai rawanin malanta sai ya kuma sai dan hada wasu kulumbotin da afgan shi to da shi za a rika yin al'amura da aka sai ka gan shi kaza sai ka ga sai ce maka ai shi din yanzu yana nan amma kuma ga shi can a ka'aba ya ce kai ai mun shehin mu ba na wasa ne shehin mu akwai karama a ce rama ne amma ba ka rama ƙarya ne yaudara ne to mutane karancin imanin sai sa sai malamai sai su hada da waɗannan ba, wai dan a fi gane cewa eh malaman kwarai ne naka idan lokacin sallah yayi in bai fito ba ka shiga ka gani an jima za a yi jana'izan ka in ya kalle ka ka shi kenan sai ka fita da shi kenan gaba ya kuma da ka sai ga malam an jima ko lalla asar za a har magari a gari, ko ba sallah ba kai ka shiga mana kai ka shiga mana ban da hankali an nuna mutane wa wannan shine ne walitaka a ce gaba ɗaya cuwa-cuwa ne da sunan addini to waɗannan al'amura Allah ce manzo Allah kai aikin ka gargaɗi ne aikin manzo gargaɗi ne aikin alamai gargaɗi ne me ruwanka da wani karama me ruwanka da wani mu'jiza duk wanda zai zo ce sai an nuna mun mu'jiza zan yi imani to ai dama wa'azi aka zo sai an nuna maka mu'jiza za ka yi imani kuma to dan ba za ka yi imani ba akwai mu'jiza da yake alqur'ani ne ba mu'jiza da yake alqur'ani mu'jiza shine kadai asalin wannan alqur'ani shine asalin wa'azi shine asalin Alkur'ani. Yadda wa likulli qaumin hadin kowanne mutane suna da masu shiryarwa a cikin kenan duk inda kaga al'umma to ba a rasa masu wa'azi a cikin su nuna musu Allah ya ce annabi ya ce wa likulli qaumin hadin ba manzannin ne masu shirya ba su masu nuna hanyar shirya ne mai shiryarwa Allah ne ma'anar rasulu illan bala abin da ke kan manzanni isarwa abinda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake faɗa kenan yake cewa mu aikin mu masu da'awa da wa'azi da karantarwa mu isar wa mutane saƙon Allah amma su karɓi saƙon su shiryu yace wannan ba aikin mu bane aikin Allah madaukakin sarki ne da haka yake cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa um, الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرهاب وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الخبير المتآل Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu ya'lamu Allah yana sane da ma abin abinda take ɗauke da shi a cikin ta kullu unsa duk wata ɗaya mace ma'ana duk wata ɗaya mace da take ɗauke da ciki ko da a yanzu cikin ya shiga gare ta to Allah ya san menene ke cikin ta namiji ne ko mace ne wa mata, taghidul arham da kuma abinda mahaifa take ragewa kenan yana magana a kan ciki mafi karanci watanni nawa ne wa ma tazdadu da kuma abin da yake karuwa galibi yanzu mun fi sanin cewa mafi yawancin cikin mace wata tara mafi karanci a ce wata shida to yace Allah ya san ya mace me take dauke da shi a cikinta sannan nawa ne karancin watannin ciki sannan kuma mafi yawancin shi watanni nawa ne ko shekaru nawa ne wa kullu shay'in kowane abu inda a wurin Allah bi miqdar yana da iyaka wannan aya al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki a nan cikin ahkamul Qur'an nashi yake cewa wannan aya yana dauke da matsaloli guda hudu ne na farko Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah yana sane da duk abin da ya mace take dauke da shi to anan tamadduhun min Allah subhanahu bi ilmin ghaibi a nan Allah ya yabi kansa ya yi wa kansa kirari shi kadai yake kanta da sanin gaibu in ba Allah ba wani ya faɗa mace tana ɗaukan ciki a take ce kaza ne a cikinta ba wanda ya ce san wannan in ba Allah da haka yake cewa wal ihatatu bil ba'in allazi yakfa ala al khalq sannan kuma abin da yake koyi a cikin cikin mahaifiya yana cikin mahaifa ita kanta mace mai dauke da cikin bata san me a ciki ba bare wani na gefe to amma shi Allah ya sani fala ya juzu an yi sharika ko fi zalika ahad wannan abu baya halatta wani yayi tarayya da Allah a cike sai ya san abin da ke cikin cikin bai halatta ya fada ba wa ahlul tibbi sai al-imam ibn al-arabi yace likitoci ya kolona suna cewa idza zahara an-nafsu fi sadiy al-hamil al-ayman falhamlu zakaru likitoci wai suke cewa idan mace tana dauke da juna biyu to mamanta ma'ana nonuwanta idan nonuwanta na ɓangaren dama ya fi kumbura a kan na hagu to wannan yana nuna cikin nata tana ɗauke da ɗa namiji ne kaga su yanzu da signing alama suke amfani wa in zahara fi stadiyil aisar falhamdu unsa amma idan nononta na ɓangaren hagu shi ya fi kumbura to wannan abu da ke cikin ta mace ce wa idza kana saqalu lil mar'ati fil janibil ayman falhamdu zakaru. idan mace ta ji nononta na bangaren dama ya fi nauyi a kan na hagu to wannan yana nuna namiji take ɗauke da shi idan kuma nononta na ɓangaren hagu ya fi nauyi to ya mace ce a cikinta to sai ibn arabi bayan ya kawo wannan magana ta sai ce fa in qata'u bi zalika fa huwa kufur likitoci da suke da wannan ra'ayin idan sun yanke hukunci suka ce kai tsaye haka ne babu wani zance in ba wannan ba to in sun faɗa ka to sun zama kafirai amma idan suka ce a'a a bisa a sace galibi idan mace hakan yana faruwa mun auna galiban a cikin ashirin sha biyar sun fi in ya fi nauyi ta ɓangaren dama sun fi haihuwar maza ne in ta ɓangaren hagu sun fi haihuwar mata sai su fi hasashe to in a ɓangaren hasashe to sai a bar su a hasashe shi ma hasashen ba za a ɗaura shi akan na Allah ba sai a ce mu dai muna jira ga me Allah zai zartar da haka yake cewa wa in qalu innaha tajriba wajadnaha e, turiku wa ma hum alayhi amma suka ce hasashe ne ta duk a garin su su a tsaya akan na Allah ne da haka Allah madaukakin sarki sai tabbatar da cewa a wannan wurin abin da ya shafi me mace take dauke da shi a cikin ta to wannan Allah kada ya sani zaka so da dama zaka ga mace tana dauke da juna biyu za a je ne a yi mata scanning wani sai a ce mata tana ɗauke da yan biyu ba ki gaina yin cikin ba a gwada a ɗau hotunan sai har a nuna mata yan biyu ne sai ta tashi wa sai a ga ɗaya ta ce ki ki sai karke ta fiye ruwa ɗayan yana saukowa sai ka gaba kawai ɗaya ne su bayan nasu ƙarya ne wani lokaci a ce a'a asibiti kaza su in sun yi sukanin daidai ne sai a ce a gama sukanin ta namiji ne sai ta wuce a ka iya mace akwai shekarun akwai shekaran da aka yi faru a wani ƙasa ne bace sai ƙasashen turawan nan ne tun cikin yana wata ɗaya biyu tana zuwa ana gaji ɗan kaza ne ga irin lafiyan shi ga kaza ga kaza ga kaza ka san ba ture da asibiti haka ake har aka ga watan haihuwa A yi ɗan kyakkyawa ne fari ne kaza ta zo har sai ta haifi kadangare dangare ta haihu amma duk tsakanin nasu gaba ɗaya turawa dai wanda shugabanninku na ƙasa ba sa treating a nan sai dai su je can can ya fi kayan aiki to kayan aikin su ya nuna musu mutum ne ta kaci ka dangare na'uran bai iya nuna ka dangare ba to ka duba al'amari na Allah ne kawai ka zuba sarautan Allah ido kuma ka yi imani da haka al'imamu al'urkubi ya wannan ayan tana ɗauke da matsaloli guda takwas na farko Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu umfa Allah yana sane da duk abin da duk wata ƴa mace take ɗauke da shi a cikinta Allah ya fi sanin me take ɗauke da shi wata ma za ga ai ta tsakani ai ta tsakani a ce mutum ne a ce kawai iska ne ya cika sai ka zaga kuma ba ne, a ce ta zuba cikin ya kai wata tara ya kai wata goma iska ne ba inda baya faruwa wani ma shaidan ne zai hura ko ta ganta tana da juna biyu a ce shaidan ne kawai ba juna biyu take dauke da shi ba aljannu suna da waɗannan sharbata sharbata Da haka yake cewa Allah madaukakin sarki shi yake sane da abinda mace take ɗauke da shi a cikinta sai ce wa mata ghaidul arhamu wa mata zita. da abinda mahaifan yake raguwa da yanda yake karuwa kenan mafi karancin ciki wata nawa ne mafi yawancinsa watanni nawa ne fata da yace al ma'ana ma tusbu qabla tis'atil ashhur cikin da ake iya karinsa kafin wata tara ko kuma a haife shi kafin wata tara ana iya haifin yaro wata shida ana ce mai bakwai ne ko wata bakwai ne da sauransu to kaga tsada a wurinsa mafi yawanci mafi yawan watannin haihuwa wata tara ne mafi karanci wata shida ko bakwai wa ma tazdat abin da yake karuwa sai ta fauka kifa wani cikin kuma yana iya wuce wata tara din galibi yau mun ɗauka iya wata tara ita ce jeji da ka za ka mace tana wuce wata tara likitoci su ce in ba mata aiki ba akwai matsala sai a ka nemo kuɗi a je a yi mata tiyata za ka ji bayanai a nan yau wa ka qala bin abbas haka abdullahi Ɗan abbas da mujahid suka ce idan mace ta yi al'ada lokacin da take ɗauke da juna biyu to wannan yana nuna cewa nuqsanan fi waladiha akwai naƙasa a dan da take dauke da cikin sa akwai matsala a game da jariri fa in zadat ala tis'a idan mace ta wuce wata tara tana dauke da ciki bata haihu ba kana tamaman limana kasa to tana ciki wani adadin da ya ragu ne wai galibi mace in tana da juna biyu ba ta al'ada to in ka ga mace tana da juna biyu ta yi al'ada to akwai wani naƙasu da aka samu a cikin to cikin zai zo ya wuce wata tara don ya cike wancan adadi da ya rabu a baya wa an ce alghayru ma tanqusuhu al-arham min ad-dam wa ziyada da sauransu sannan matsala ta biyu shine dalilin cewa shin min mai ciki tana iya yin haila ko ba ta iya haila a mazhabin al-imam malik da mazhabin shafi'iyya a ɗaya cikin maganganunsa shine mace dan tana da juna biyu baya hana ta yi al'ada duk da biyan mata idan suna da juna biyu ba sa al'ada amma ana iya samun waɗanda suna da juna biyu kuma suna al'ada wannan ba laifi ba ne yana iya faruwa amma in ka samu da akwa da sha'abi da wasu suka ce a'a mace mai juna biyu ba ta al'ada al'imamu abu hanifa shi ma haka ya faɗa dalilinsa shine wannan aya yace ayar nan ya nuna mace in tana da juna biyu ba yadda za a yi al'ada Sheikh Muhammad ibn Salih al a cikin littafin sa Ad-Dima'u Tabi'i ya yi magana dangane da abin da ya shafi jinin al'ada da jinin biki. Jinin al'ada da jinin biki jini ne wanda wani hikima ne na Allah ya bayyana a wannan al'amari. Ka san akwai hadisan da suka nuna cewa yarinya in tana jariri, ya mace jaririya ‘yar ƙarama, in ta yi fitsari a wanki. shi eh, namiji mace kai in ta fara cin abinci shi namiji kai ba za a wanke ba sai in ya fara cin abinci mace kuma ko ba ta fara cin abinci ba ta a wanke suka ce akwai hikima ne ita ya mace tana zuwa duniya tana ganin al'adanta dama idan ka zo fitsarin ya mace ko tana karama in ka ɗauki fitsarin da fitsarin ta namiji akwai bambanci jinin ya mace yana zuwa da kauri akan fitsarin ɗa namiji akan fitsarin eh akan fitsarin ya mace ya fi kauri akan fitsarin ɗa namiji sannan kuma fitsarin ya mace ya fi ɗaukar wani kala kala kamar jajaja akan fitsarin ɗa namiji da ban shi fari salfiwa haka suka ce to fitsarin ta din yana zuwa haɗe da jinin al'adanta mutum tana kama jinin al'adanta yana haɗe da fitsarin ta lokacin da ta zo balaga to za a raka kusarinta da da al'adanta kuma sun zama daban-daban kowanne yana zaman kanshi ita ɗa mace abincin da take ci yana rabuwa ne ɗaya yana tafiya a matsayin datti-datti da dauɗa suna faruwa a wurin wuri da wannan ɗayan ɓangaren kuma shi yake tafiya wajen gina mata jiki da sauransu wannan da yake tafiya na dauɗa da sauransu sai ke haɗuwa ƙarshen wata yana zubiya a matsayin jinin al'ada wannan jinin al'ada yana zubar da cututtuka ne da ke jikin mace za ga galibi a yau da gobe ga mata kamar sun fi yawan laulayi amma laulayi mace ga wata irin ciwon kai murɗan fige da sauransu su cututtukan su yana tafiya ne a jinin al'ada galibi to haka lokacin da kafin ta balaga take yar karama jinin al'adanta yana tafiya ne da kutsarinta to lokacin da ta balaga sai ya zama ya zama daban to lokacin da mace take da juna biyu kaga abincin da take ci ɗaya tafi jinin al'ada to ɗan da take ɗauke da shi a cikinsa, shi ma na buƙatar abinci to abincin da take ci madadin wanda za a raba zama jinin al'ada yanzu kuma a cikin ciki ɗin Allah zai riƙa sarrafa shi ana markaɗa shi da shi ne jaririn da ke cikin da yake ci yake amfani da shi ya haka sai ka ga mace tana da juna biyu ta fi yawan ci to kar ka zarge ta ku biyu suke ci tana ci ɗayan ana markaɗewa yaron yana sha daidai da yadda zai iya ci a cikinsa za ka sai ga an haifi yaro sai ka gan shi wani kulkul sai ka ce ka yaron nan kamar ya yi sati to ma uwar tana cin abinci akai akai kenan da haka yana samun abinci amma in tana da zama da yunwa shi ma zai zama da yunwa zai ga fi wani kwashoko kwashoko haka ya yasa mata suna da juna biyu a ba su abinci na gina jiki a ba su abinci mai lafiya a ba su kwai a ba su kifi a ba su nama a ba su kaza a ba su kaza dan ba ka daukan ciki ne in ana magana sai ka ci wallahi likitocin nan suna ta jika su a ba su kaza ba su kaza kai da kana daukan ciki ta ce ka biro bambane me yin hudu ba sai tara nan ya rike mutane sai ya dau cikin juna biyu in zo ranar hudu ban ta minti takwas zai yi saboda ya gudu za ka ba karamin wahala ba ne tana ci yana zaizayewa tana ci yana zaizayewa to ka kula da take ci wannan yana tafiya a jinin a matsayin abincin ɗan to wanda zai tafi a jinin al'ada babu to shi sai ga galibi in tana da juna biyu ba ta al'ada to amma tunda in tana da juna biyu galibi ba ta al'ada matsalan yana da yawa al'imamu ƙurɗub ya tattauna bayanai da yawa kuma suna da muhimmancin da ya kamata mu yi su da haka za mu tsaya a nan goben Allah ya mu za a sake karanto waɗannan ayoyi sai mu bi ta kansu sai mu karanto wasu bayanai sosai da al'imamu ƙurɗubi ya yi mu ga menene karancin ciki menene yawancin ciki ciki yana iya kai shekara ɗaya yana iya kai shekara biyu ne yana iya kai shekara uku ko kuwa to zai tattauna mana masail masu yawa a karkashin wannan aya da matsaloli na fikihu insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladan sato abinda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana yau ga asusun mu dama an dan ji shiru ai naga Abu Albani bai dan warwashe ba wani ya ba da naira ɗari biyar asusun marayu ake magana amma ni wai alluran bai gama shiga jiki ba na ganin ba da takardun za su zo goma sha biyu sha biyar amma tun daga shekaran jiya biyu daya biyu daya ko ana kan hanya ne to ana ɗaukan shiri to masha Allah a ɗauko ta da kyau masha Allah a asusun marayu wani bawan Allah ba da naira ɗari biyar Allah saka mishi da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ninka masa abin da ya bayar wani ya ba da naira dubu biyu wa mahaifinsa ya kuma ba da naira dubu ɗaya wa iyalansa kaga wa yusiruna ala anfusihim shi bai ma bayar wa kansa ba ya ba to Allah ya saka da alkhairi yadda ka ba da dubu biyu ga mahaifinka Allah madaukakin sarki ya kawo mai yi maka kaima mahaifin naka in yana raye Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka in baya raye Allah madaukakin sarki kai haske kabarinsa ya ga babba babban sadaka da kansa yi masa iyalanka da kai wannan alkhairi ya kai gare su muna addu'a Allah ya tarbiyyantar maka da su su zanto masu kulawa gare ka tun kana raye har bayan mutuwanka waɗannan da suka bada sadaka ga marayu Allah madaukakin sarki ka sani suna son dukiyansu ai kowa yana son dukiyansa amma kuma yana so ya bayar to Allah dama ya faɗa daga cikin sadaka mafi lada shine ka ba da abin da kake so da haka wa yu'imuna ta'ama ala hubbihi ne suna son abin suka bayar to Allah madaukakin sarki yadda ka sa suka fi karfin zuciyarsu suka bayar Allah madaukakin sarki ka mayar musu ninkin ba ninkin abin da suka bayar bukatunsu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ka biya musu Allah madaukakin sarki ya raba su da hau da bala'i da musibar rayuwa Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zanto makoma gare mu da su gaba daya Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah jikan malaman mu da malaman malaman mu Allah ya jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya musulmai maza da mata marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke lafiya Allah ya ƙara musu lafiya saukin rayuwa da ake ciki Allah madaukakin sarki ya ƙara mana wannan saukin rayuwa Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi azuminmu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya ɗaura mu akan tafarki madaidaiciya yadda muke haɗuwa cikin annashuwa mu karanta ayoyin alkur'ani a nan muna addu'a Allah ka karɓa mana ayyukan nan gaba ɗaya fuskokin nan namu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ka haɗa mana su gaba ɗaya mu haɗu cikin aljanna Allah madaukakin sarki muke roƙo da wanda muke tare da shi a nan da wanda yake kallon mu a ko ina yake da wanda zai saurare mu a ko ina musulmi maza da mata Allah madaukakin sarki ya sa kada a samu dan wuta a cikin mu ko da kwaya ɗaya ne Allah hada irin wannan taro aljanna mu zo muna hiran wannan taro subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika